الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadan ɗaya. a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar yau muna sha biyu ga watan Rabi'ul Awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da takwas ga watan goma miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna a tajiridus sarih li a hadithin jami'in sahih wallafar a sheikh al'allama abu al'abbas ahmad ibn abdullatif al-zabidi rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 213 cikin wannan littafi wanda ba mu gushi cikin bayanin hadisin hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa hadisin da abdullahi dan umar yake cewa wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin annabi yana kan mimbari yana hudu ba ya ce da shi ma tara fi salatin laili mai ka gani game da sallar dare annabi ya ce da shi masna masna bibbiyu bibbiyu fa'iza kashe subha idan mutum ya ji tsoron asubahi ta riske shi salla wahidatan sai ya sallaci raka a ɗaya fa'auta Ta ma salla sai ya mayar masa abin da ya sallata wuturi wa innahu kana ya kono kuma shi abdullahi ɗan umar ya kasance yana cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli wa ij'alu akhira salatikum witran ku sanya ƙarshen sallar ku ta zanto witri fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama amara bidhalik ko amara bihi domin annabi sallallahu alayhi wa sallama yayi umarni da haka a mun tsaya akan gabar wato maganar da malamai suke yi cewa wannan ansa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bawa wannan mutum mai tambaya na ce masa salatun laili masna masna sallar dare bibbiyu ce suka ce wasu daga cikin malamai sun ce wannan ya nuna kenan sallar nafila ta rana za ta zama hurhudu-hurhudu tunda an ce da daddare biyu-biyu-biyu mafkomin kenan inda rana ne za ta zama hurhudu hurhudu to duk da cewa malamai sun yi watsi da wannan fahimtar cewa hadisin baya nuna haka na farko dai mafhumin laqab ba hujja bane a gurin yawancin malamai sannan kuma abu na biyu ai ba wai daga bibbi ba sai hurhudu in an ce abu ba bibbi bibbi bane to dole ya zama hurhudu hurhudu zai iya zama hurhudu zai iya zama shida shida zai iya zama takwas takwas me yasa kuka ce hurhudu hurhudu to sannan aka ce kuma ai akwai wata ruwaya wadda take cikin sunan ibn khuzaima ya fitar da ita da aka samo ta ta hanyar ali ibn abdullahi al-azdi al-bariqi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli wan nahari masna masna sallar dare da ta yi ni, wato rana bibbi bibbi suka ci kaga wannan riwayar ta nuna cewa ita kanta sallar nafila da rana za ta zanto bibbi bibbi to malamai sun yi ta tattaunawa akan wannan ƙarin wannan hari da aka samu a cikin riwayar ali ibn abdullahi al-bariki wasu daga cikin malaman hadisi suka tabbatar da wannan ziyarar suka ce ali ibn abdullahi al-barisi karbabbe ne a gurin malamai malaman hadisi don haka abinda ya zo da shi na ƙari a cikin ruwaya ya kamata shi ma ya zama karbabbe da haka wasu daga cikin malamai suka inganta wannan ƙarin wannan hari din daga ciki al-imamul bayhaqi ya hikaitu cewa al-imamul bukhari ya wato tabbatar da wannan ƙarin hakanan ibn khuzaima muhammad ibn ishaq ibn khuzaima shi ma ya inganta wannan ƙarin hakanan ibn hibban almajirinsa muhammad ibn hibban albusti shi ma ya inganta wannan ƙarin hakanan abu suleiman al-khattabi hakanan imamun nawawi a cikin littafinsa al-majmu shi ma ya inganta isnadin wannan hadisin hakanan ash-shawkani hakanan al-sheikh ahmad shakir da kuma al-sheikh nasir din al-albani alaihim rahmatullah to sai dai yawancin malaman hadisi yawancin malaman hadisi sun raunana wannan karin cewa wannan karin bai tabbata ba a cikin hadisin da abdullahi dan umar ya rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato abinda ma'aiki ya faɗa a cikin ansarsa cewa kawai yayi salatul layli masna masna bai ce wannan hari ba da yawa daga cikin malamai sun raunana wannan ƙarin na wannan hari da aka samu a cikin hadisin Ali na Abdullahi barisi saboda da dama daga cikin ko gaba ɗaya waɗanda suka rawaito hadisin daga Abdullahi dan Umar manya-manyan malamai da suka ji hadisin daga Abdullahi dan Umar ba su jiwo wannan ƙarin a hadisin ba da haka ba su rawaito ba kusan malaman da suka rawaito hadisin daga Abdullahi dan Umar sun kai mutum goma sha biyar amma babu ɗaya daga cikinsu wanda ya ce wannan hari ali ibn abdullahi bariki shi kaɗai ne ya ce wannan hari saboda haka suka karɓar wannan wannan ƙari saboda shi a karan kansa martabarsa wato matsayinsa a ilimin hadisi ba na can ƙoli ba ne saduk ne saduk kuma martabar hassan hadis ne hadisinsa hassan ne bai kai sahihi ba to kuma ya zo ya kawo wani abin da manya-manyan malamai waɗanda hadisansu ake ce musu sahihai ba su kawo wannan ƙari da don haka malamai suka raunana shi daga cikin waɗanda suka raunana hadisin akwai al'imamun nasa'i al'imamun nasa'i a cikin sunan da ya kawo hadisin sai yake cewa hadal hadisu indi khata wani hadisin na ali ibn abdullahi al-bariki a guri na kuskure ne haka nan imamu tirmidhi shi ma da ya rawaito hadisin sai yake cewa wara wasiqatu an abdullahi ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkuru fihi wan nahar yake cewa amintattun malamai sun rawaito wannan hadisi daga abdullahi dan umar amma ba su ambaci sallar rana ba sallar dare kawai suka faɗa ba su ce wannan hari ba hakanan ya zo cikin littafin masailu abi dawud an al-imam ahmad wato littafin da ya tattara tambayoyin da abu dawud a sijistani mai littafin sunan ya yi wa al'imamu ahmad a kan matsaloli daban-daban a cikin wannan littafi shafi na 424 zuwa 425 yana cewa imamu ahmad yana cewa yana inkarin wannan ƙarin wannan hari a cikin wannan hadisi cewa annabi ya ce salatun laili wannan hari masna masna yake cewa abinda wato yake cewa ba zai yi ba a ce abdullahi dan umar ya kiyaye wannan hadisi da wannan siga sannan kuma a samu cewa shi kuma yana sallar nafila da ranar raka'a hudu gaba daya wato yana yin ta hurhudu maimakon bibiyu inda a ce ya ji zuwa Allah ce salatul laili wanda hari masna masna to ba zai shi kuma zai rika yin hurhudu ba an ruwaito yake cewa imam ahmad yake cewa wani hadisi mutane fiye da mutane goma sha biyar sun ruwaito shi daga abdullahi dan umar daga cikin almajiran abdullahi dan umar amma abinda suka ce salatun laili masna masna ba su ce salatun laili wannan hari ba walan yazkuru annahar wannan shine abinda zo cikin masail imam ahmad li abi Dawud. abi nan hakanan yahya ibn ma'in ɗaya daga cikin malamai wanda suke tare da Imam ahmad shi ma da aka faɗi wannan hadisin sai yake inkari yake cewa man aliyul azdi hatta aqbala min wai waye shi wannan aliyul azdi din da zai ƙaro mana wannan riwaya da har da zan karbe ta daga wajensa yace yahya ibn sa'id al-ansari yayi da awar cewa ya ji daga nafi dan ah, bawan abdullahi dan umar ko yantaccen bawan abdullahi dan umar daga abdullahi dan umar cewa kana ya tatsawwa bin nahari arba'an cewa abdullahi dan umar yana tadawwi wato yana sallar nafila raka'a hudu da rana la yafsilu bainahunna ba tare da ya zauna ba wato yana yin raka'a hudu a hade ba tare da ya zauna yayi tafiya a raka'a biyu ba sai yahya ibn maini yake cewa walau kana hadithul azdi sahihan lama khalafahu ibn umar da hadisin al-azdi sahihi ne to da abdullahi dan umar ba zai saba masa ba wato saboda yadda aka san abdullahi dan umar da tsananin kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwa da dama har ma abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin su jibillatan wato bisa dabi'a ba wai yana yin su da sifa ta ibada ba amma abdullahi dan umar yakan shige kokarin ya kwaikwaye shi a su to ya za a iya ce ya za a yi a ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layl wan nahari masna masna su kuma wan nahari dinga ya dinga yin arba'an arba'an suka ce ya yahya ibn ma'in ya ce ba zai yiwu ba a ce ya ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya saba masa saboda haka ya ya kore wannan cewa tunda har yayi raka'a hudu to ba bai ji cewa wannan hari a cikin hadisin ba wannan yana da a cikin littafin a tamhid na ibn abdul bar a mujalladi na 8341 daba'ar bashar awad daba'ar bashar awad hakanan cikin malaman hadisi akwai abul abul ali ibn umar ad-darqutni ali ibn umar ad a cikin bakan damar littafinsa al'ilal shi ma ya raunana wannan karar cewa wannan hari din nan bata inganta ba to amma kuma an ruwaito wato ibn wahab ya ruwaito da sanadi mai ƙarfi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce salatun laili wannan hari masna masna an ji shi daga an ji maganar wato abdullahi dan umar ya faɗe ta a karan kansa ba waya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ba malami suke cewa mawqufi maganar sahabi ba wacce jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wanda ibnu abdul bar ya fitar da wannan riwaya a cikin at-tamhid mujalladi na 8 shafi na 343 taba'ar bashar awad taba'a tsohuwar taba'a a mujalladi na 13 shafi na 185 shafi na 247 ابن أبي شيبة من الاتفاق المصنف شما يروي توتو تفسكا كما يدى ابن حجر يكاو أتكين فتح الباري شاف مجلد النبي شافي نتلي هدى سبعين إند ترى شوى عبد الله بن عمر كان يسلي بالنهار أربعا أربعا شاب عبد الله بن عمر ينا ينسلى ركعة هر هدو هر هدو درانا كاقوانا يا يديني دا أبن دا يحيى بن مئين ya ce ya ji daga yahya ibn sa'id al-ansari shi kuma daga nafi'u cewa abdullahi dan umar yana sallar raka'a hurhudu da rana ibn abdulbar a cikin littafin da muka ambata a tamhid yana cewa yahya ibn ma'in ya saba wa imamu ahmad akan wannan hadisi shi yana raunana wannan hadisi na al'azdi baya hujja da shi yana cewa na nafi'u da abdullahi ibn dinar da manya-manyan malamai da suka rawaito wannan hadisi daga abdullahi dan umar ba su ambaci wannan harba. wato ibn abdulbar yana jingina wa cewa maganar yahya ibn ma'in game da wannan hadisi ta saba wata imamu ahmad amma abin da muka karanta ɗazu a baya a masail imamu ahmad ruwayar abi dawud ya nuna ba haka bane imam ahmad shi ma yana inkarin wannan karin wannan hari a cikin riwayar abdullahi dan umar sannan shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 23 shafi na 169 ya nakalto daga imam ahmad cewa yana raunana wannan wannan karin wannan hari din kaga wannan yayi daidai da abin da yake cikin masail na abi dawud an imam ahmad haka nan daga cikin malaman hadisi akwai shu'bat ibn al-hajjaj ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda wato hujja ne gangaran a cikin ilimin hadisi shi ma yana tsoron wannan ruwaya ta abdullahi ibn yazid abdullahi ali al ya kafa minha idan aka ce malamin hadisi yana tsoron ruwaya alamar bai yadda da ita ba wato ba kamar da kake ka ce kana tsoron ko zaki ko da musa ko miciji a shi tsoron ce malamin hadisi yana tsoron ruwaya kaza ma'ana bai nutsu da ita ba ibnu adi a cikin littafin sa alkamil fi zuwa fa'ir rijal a mujalladi na da shida ya ce ya ji ahmad ibnu hafs yana cewa an tambayi imamu ahmad an tambayi imamu ahmad shi kuma yana gurin game da hadisin ali ibn abdullahi eh, al-azdi daga abdullahi dan umar cewa salatul laili wan nahari matna matna imam ahmad yake cewa muhammad ibn ja'far gundar ɗaya daga cikin almajiran shu'ba yana cewa kana shu'batu yafraquhu ay yakhafuhu shu'ba yana cewa ana afraquhu ina jin tsoron hadisin nan haka nan daga cikin malaman da suka raunana shi akwai abu ja'far al mai littafin abduafa duafa shi ma ya raunana shi ya ce wanda ya rubuta wannan hadisin bai samu goyon baya daga waɗanda suke amintattu ba to shi ne Alhamis ibn hajar da karshe ke cewa watakila shi wannan ali ibn uh, abdullahi al al watakila ya ji abdullahi dan umar a kankin kansa a karan kansa yana cewa salatun laili wannan hari masna masna yana ƙara wannan hari a maganarsa sai ya zaci cewa wannan ruwaya ce yake tunda an ce yana faɗa amma ba wai yana jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sigar ba to wataƙila ya ji wannan sigar daga bakinsa sai ya zaci cewa waccan ruwaya ce da aka yi yake bayarwa to kaga a bisa ga wannan ba zai yi zama sahihi ba a gurin malamai ibnu hajar ya ambaci wannan a cikin fathul bari na uku shafi na 479 a takaice ibn taimiyya alaihi rahmatullah a cikin majmu'ul fatawa na 21 shafi 289 zuwa 290 ya dunkule illar wannan ziyadar salatun laili wannan hari ya dunkule illar da take cikin wannan riwaya kamar haka na farko dai yake cewa shi wannan malamin da ya ruwaito daga abdullahi dan umar wato ali ibn abdullahi al-bariki mutakallamun fihi an sauki lamirinsa wato an yi magana mara kyau a kansa to amma abinda zahabi zahabi a cikin littafinsa albizan, mizan jallabi na uku shafi na 143 yake cewa ma alimtu li ahadin fihi jarha wa huwa saduq yace bai san wani daga cikin malamai ya sauke shi ba amma dai saduk ne to aka ce saduk ma'ana martaba ba bata kai ta sauran ba ta aka yi zama saduk bai zama fiqa ba an san hadisin saduk bai kai hadisin fiqa ba ya kai bai zama fiqa ba galibi idan ya zanto rawi bai da hadisai da yawa hadisansa kaɗan ne kuma aka samu mukhalafa wato a wasu daga cikin kaɗan ɗin ma ya saba ma wasu manya-manyan marwaita to wannan yana rage masa daraja ko da ba a yi suka a kansa ba wannan sabawar da ya musu tare da cewa hadisansa kaɗan ne abinda hankali zai bayar shi ne tun da hadisansa kaɗan ne zai iya riƙewa ba za a samu ya samu kuskure a cikinsu ba to sai suka zama kaɗan kuma sai to yana sabawa ko an samu wasu gurare ya saba wasu manya-manyan malamai da suka ji hadisi tare da shi to sai wannan ya rage masa martaba daga siga sai sauko zuwa sado to haka sai kaga da ba a samu wani ya ɗan soki da birinsa ba wannan abin da aka samu tare da shi sai zanto ya sauko da matsayinsa ibn taymiya ya ce illa ta biyu a shi wannan mutum koda a ce koda a ce bai saba wa jumhur ba jumhurin waɗanda suka rawaito wannan hadisi daga abdullahi dan umar sama da mutum 15 ba sa ambatan wannan hari to koda bai saba musu ba yace ba zai samu karuwa ba to ballantana kuma ya saba musu ballantana ya saba musu na uku yace abin da ya ƙara a cikin ruwayar ya wa ƙarshen hadisin ya wa ƙarshen hadisin ƙarshen hadisin yana cin karo da wannan ƙarin wannan hari din saboda cewa yayi salatul layli wannan hari masna masna sai ce wa idza khashiya ahadukum as-subh wa idza khashiya ahadukum as-subh ya za a faɗi rana kuma a ce idan ka ji tsoron asubahi kaga alamar cewa a siyakin babu wannan hari annabi yace fa idza khashiya ahad fa idza khashiya subha salla wahidatan fa awtarat lahu ma salla idan mutum yaji tsoron asbahi ta riske shi bai yi wutiri ba to sai ya karo raka'a daya sai ta mayar masa sallar ta zama wutiri wannan karin wannan magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato wannan gaba an yi kafa dalili an kafa hujja da ita akan cewa lokacin sallar wutiri yana fita daga huduwar alfijir lokacin sallar wutiri yana fita daga huduwar alfijir da zarar alfijir ya hudu to lokacin sallar abin nan ya fita saboda annabi ce wai za khashiya ahadakum as-subh idan ɗayan ku ji tsoron asuba ta riske shi asuba tana tana wato eh, tabbata ne da me da huduwar alfijir kenan lokacin wutiri yana karewa daga hudu alfijir ruwayar da ta fi fito da wannan karara ita ce ruwayar imamu ahmad da abu awana da ibn khuzaima da ibn al-jarud da al-hakim da al a sunan al-kubra daga Suleiman ibn Musa daga Nafi' yake cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana cewa abdullahi dan umar wanda shine mai hadisin da muke karantawa ya kasance yana cewa man salla min al-layl falyaj'al akhir salatihi witran fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kana ya'muru bidhalika fa idha kana al-fajr faqad dhahaba kullu salati al-layl wal-witr abdullahi dan umar yana cewa man salla min al-layli wanda yayi sallar dare falyaj'al akhir salatahu witran to sanya sallarsa ta karshe ta zanto witri fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana ya'muru bi zalika saboda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umarni da haka sai abdullahi da umar yace fa idan alfijir ya tabbata ya bayyana ya hudu ya ya hudu ya ce faƙar zahaba kullu salatin laili to sallar dare ta ƙari wal wuturi ma ya ƙari kaga kenan wannan ruwaya ta abdullahi umar karara tana nuna cewa lokacin wuturi yana ƙarewa daga huduwa alfijir al al'imamu ahmad da at da kuma tabarani at a cikin littafinsa mushkilul asar tabarani a cikin littafinsa al-mu'jamul kabir surwaito da isnadi sahihi ibn rajab a cikin fathul bari ya ce isnadin sa jayyid isnadi ne sahihi daga abi tamim al-jayshani yake cewa amr ibn al-as yayin huduba ga mutane ranar juma'a amr ibn al-as sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama radiyallahu anhu ya yi wa mutane hudu ba ranar juma'a a cikin hudubar sa yake cewa inna aba basarata yana nufin abi basarata al-ghifari shi ma sahabin annabi ne daga wayar sahabi ce daga sahabi amr ibn al-as yake cewa inna aba basarata aba basarata al-ghifari حدثني يا بان حديثي لقى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha zadakum salatan Allah ya kara muku wata sallah wa hiya alwitru ita ce sallar witri fasalluha fima bayna salati ila salati fasalluha fima bayna salati ishai ila salati al ku sallati witri daga sallar isha'i zuwa sallar asbahi ma'ana wannan shine lokacinta daga bayan isha'i bayan sallar isha'i har zuwa lokacin shigowar sallar asbahi daga wannan shi ma yana ƙara ƙarfafar waccan magana ta abdullahi dan umar fa fa fa iza iza kana al-fajr al-layl fajr qad dhahaba salatu kullu salati فإذا كان الفجر فجر فقد ذهب صلاته كل صلاة الليل والوتر هكذا haka nan da tahawi a cikin mushkil al-athar da kuma ma'ani al-athar da bai haƙe a cikin sunan al-kubra sun ruwaito hadisi daga kharija ibn huzafa al-adawi yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah azza wa jalla qad amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humurin na'am wa hiya lakum ma bayna salati al-isha'i ila tulu'il fajr wal witr al-witr yake cewa ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya kare ku daga wata da ya kare ku da wata sallah wacce ta fi muku alkhairi sama da jajayen raquma wa hiya lakum ma bayna salati al-isha'i ila tulu'il fajr kuma sallan nan sallah ce gare ku tsakanin eh, sallar isha'i da kuma hudu wa al-fajr sannan ce alwitir ita ce ita ce sallar witiri to kaga wannan ruwaya tana daidai da waccan ruwaya da muka karanta ta amr ibn al-as da yaji daga abu basra al-ghifari inna allaha zadakum salatan هي الوتر فسلوها بين فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وإنما يتي وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كنغا duka sun nuna abu guda daya duk cewa wannan riwaya ta karshe wannan riwaya ta Kharija Ibnu Huzafa akwai inqita'i akwai yankewar sanadin tana da inqita'i a sanadinta shi yasa al-Asram yake cewa wannan hadisi da wannan riwaya laysa bil qawi kamar da Ibnu Rajab ya kawo a Fathul Bari Imam Al-Bukhari yana cewa la yu'rafu li isnadihi sama'u ba'dihim min ba'd yana nufin akwai inqita'i a cikin isnadin amma kuma hadisin da ya gabata shahid ne da zai karfafa wannan ruwaya ta zama alal akalla hasanun li ghairihi haka nan imamu ahmad da muslim da abdurrazzaq sana'ani da attirmizi da ibnu maja da ibnu khuzaimah da wasu su hadisi daga abi shi kuma daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce autiru qabla an tusbihu autiru ku yi wutiri kafin asubahi haka nan imamu ahmad da muslim sun ruwaito daga abdullahi bin shaqiq daga abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce badirus subha bil witri badirus subha bil witri ku rigayi asbahi da witri ku rigayi asbahi ko ku rigayi zuwan asbahi da sallar witri imam ahmad yana ga wannan ruwayar ita ce ruwayenmu mu kawai an kata ne a takaice fa idza khashiya ahadukum as-subh ko falyusalli wahidatan ita ce aka takaita ruwayar sai ta zo da wannan siga haka imamu ahmad yake fada kamar yadda ibn rajab ya ambata to duka waɗannan hadisai gaba ɗaya da muka ji a dunkule a zahirinsu abinda suke nunawa cewa lokacin sallar dare lokacin wutiri yana farawa ne daga sallar isha'i har zuwa hudowar alfijir musamman ma idan muka yi la'akari da umarnin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar na cewa a yi sallar wutiri kafin hudowar alfijir wannan shi ne abin da aka ruwaito daga abdullahi dan umar shi ma yana faɗa a ruwaito wannan hakanan a cikin wata ruwaya da gare shi akwai kuma a fa ibn abi rabah da ibrahimun nakha'i da sa'idu ibn jubair cikin malaman tabi'ai wani ita ce maganar sufyan al sauri sufyan da sa'id al babban malamin mutanen kufa a zamaninsa da abu hanifa nu'man ibn thabit da sahabbansa da ishaq ibn ibrahim ibn rahuya al-hanzali babban malamin fiqh na mutanen khurasan abokin al-imam ahmad dukkaninsu suna cewa lokacin sallar witri shine daga bayan isha'i har zuwa har zuwa hudu wa alfijir sai dai abu hanifa a nan inda ya saba musu shi yana ganin idan alfijir ya hudu yana cewa lokacinsa ya fita walakin alaihi qada'uhu saboda mai saboda witri a gurin abu hanifa wajibi ne wajibi ne saboda haka da lokacinsa ya fita wajibi ne mutum ya yi ƙara'insa ya rama li'annahu wajibun indahu saboda wajibi ne a wajensa aka duba littafi ibn abdulbar tamhid jalladi na takwas shafi 351 ɗaba'ar bashar awad ko shafi ko mujalladi na sha uku shafi na 255 ɗaba'ar magharibiya muhammad ibn nasir almarwazi ɗaya daga cikin manyan malamai wanda muka muka ambatansa a karatun baya wanda yake da littafi mai kyan gaske akan sallar dare da wutiri yake cewa lamna najid anin annabi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min al-akhbar annahu qada al yake cewa a iya binciken mu inji shi Ibn nasr a iya binciken mu mu samu hadisi da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi qara'in wutiri ba shi yace a iya binciken mu cikin hadisai ba mu ga inda annabi ya kara qara'in wutri ba wala amara bi qada'i a iya binciken mu ba mu ga inda yayi umarni a yi qara'in ta ba shi bai yi ba kuma mu ga yayi umarni da haka ba wa man za'ama wanda duk ya cewa annahu sallallahu alaihi wasallam fi lailati nawmihim 'an as-subh fi al-wadi qad al-witra falam yusib duk wanda zai yi da'awar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi bacci a wani wato wani kwari da suka kwanta suka suka kwanta su huta daga baya duk bacci ya dauke su har da shi bilal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tashe su shi ma bacci ya dauke su ba su tashi ba sai da rana ta hudu to shine Ibn nasr yake ta duk wanda ya da wacewa da aka da annabi ya tashi ya rama wutiri yace to bai bai dace da daidai ba ya zo a cikin sayo muslim da waninsa daga hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha aisha take cewa kana idza fatatu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza fatatu as-salatu min al-layl min waj'in aw ghayrihi salla min an-nahari 12 rak'a take cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasa sallar dare saboda rashin lafiya bai samu tashi da daddare yayi qiyamul layli ba to da rana sai ya yi a goma sha biyu sai ya sallaci a goma sha biyu da rana ake sha biyu kaga ba Ka kaga ba ne? ma'ana ya yi wasu raka'o'i guda sha biyu na nafila da rana waɗanda wato za su zama makofin waɗancan da ya saba yi da daddare amma kuma babu wuturi a cikin suna ce sha biyu to kaga wanda yake nuna kamar ya rama tahajjud amma bai rama wuciri ba to wasu daga cikin malamai suke cewa ai tana yiwa tana yiwa wato yana da uzuri da yasa yayi wuciri kafin baccin da yayi bacci ko bai samu yayi yayi yayi kiyamul ba wato yayi wuciri kafin ya kwanta bacci wuciri shine ƙarshe amma suka ce wai tana ya ga yana da uzuri sai ce bari ya wuce sai bai tashi ba sai kuma abin wani ya saba zahirin hadisin gaskiya shi yasa ابن حجر هذا في حال المرض amma fi أما في na غلبة النوم ففيه nazar mutumin da bacci ya dauke shi ai bai zaci cewa baccin ma zai dinjaye shi ba har ya kasa tashi amma abu dawud abu dawud آه، الطيالسي أبو داود الطيالسي ده ابن خزيمة ده ابن حبان ده الحاكم سروته رواية ده السنة دي سهيه ده أبي نظرة شيكما ده أبو سعيد الخدري يأتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له man adrakahu as wanda asbahi ta riske shi bai yi wutri ba fala wutra lahu to ba shi da wutri zahirin wannan hadisi karare yana nuna cewa da zarar asbahi sai baka yi wutri ba shikenan ba ka da wutri zaka babu maganar karama zahirin wannan abin da yake nuna kenan amma ibn hajar yana cewa wannan na wanda ya bari bai yi ba da gangan wanda ya bari bai yi ba da gangan banda wanda bacci ya dauke shi ko mantuwa ko kuma yana nufin falawitra lahu ada'an falawitra lahu ada'an wato wutirinsa ba zai zama ada'i ba abin da aka ce ada'i shine kai ta yi shi a lokaci ba ƙara'i ba saboda ka ya kore masa wutiri ne ada'i ba ƙara'i ba ma'ana zai iya yin ƙara'i me yasa suka buƙaci su yi wannan tawili me yasa suka buƙaci su su kayyade maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam fala me yasa ba za su ɗauke ta a zahirinta ba fala witra lahu ba shi da wutiri ko ya yi aikin banza ko abin da yasa akwai hadisin da shi kansa Abu Sa'id Kudur khudri ya rawaito man nasiya al-witra aw nama anhu falyusallihi idza zakarahu man nasiyal witra wanda ya manta bai yi wutri ba ko ya bacci annabi yace ya sallace shi idan ya tuna shi kaga ashe kenan wancan da yace fala witra lahu yana nufin wanda ya bari da gangan amma banda wanda ya manta ko bacci ya dauke shi shi wannan zai iya sallatarsa hadisi ne tabbatacce saboda ka kaga hadisin da ya ce man nasiya ya nuna wancan hadisi na abu dawud ruwayar abu dawud da tsayari shi da ibn huzaima ya nuna cewa banda wanda ya manta da kuma wanda bacci ya ɗauke shi wannan zai iya riskar wato zai iya riskar wannan sallar wuturi din koda daga bayan wannan wani hadisi na abi dawud at-tayalisi Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin littafin sa Irwaul Ghalib lambar hadisi na 422 bayan ya kawo shi ya kawo wancan hadisin na farko da yace fala witra lahu Sheikh Nasiruddin Al-Albani alayhi rahmatullah ya ce wala ta'arud bainahu wa bain al-hadith alladhi qablahu babu cin karo tsakanin wannan hadisin da wanda ya gabace shi li'an zalika li'annahu khassun biman nama aw nasiya saboda shi wannan hadisi na biyu ya keɓance wanda ya yi bacci ko ya manta fa haza yusalli ba'da al-fajr ayya waqtin tadhakkar wannan bayan sallar asuba duk sanda ya tuna sai ya sallaci witri wa amma zakiru amma wanda yake a cine yana sane fayantahi waqtu witrihi bi tulu'il fajr lokacin wutirinsa yana karewa ne da hudu al-fajr wato shi ba shi da wannan ra'usan ba shi da wannan rangwama malam yace wa hadha bayyinun zahirun wannan bayani a fili yake a karare yake ya kamata kowa ya fahimce shi لأن الحديث الأول صريح في من أدرك الصبح ولم يوتر hadisin farko karara ya nuna wanda ya riske asuba man adraka subha kaga a farke yake ba bacci yake ba a fadake yake ba ba gashi ya riske asuba yace fa hadha la utra lahu to wannan bashi da wutri wa amma allazi nasiya aw nama hatta as-subh fa innahu yusalli kama taqaddam wannan kamar maganar su game da wanda ya bar sallah da gangan da wanda kuma ya bacci ko ya manta kaga wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wanda ya bar sallah da gangan ba shi da damar riskota ta tafi ta tafi kenan sai dai ta istighfari yayi ta tuba ya wai ta nafil bilu wannan wasu daga cikin malamai sun tafi akan haka ibnu abdussalam izz ibnu abdussalam ibnu hazm ibnu taymiya alaihi rahmatullah alaihim rahmatullah suka ce waccan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ce man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha yana maganar wanda ya manta ne ko ya yi bacci wanda bacci ya rinjaye shi ya ɗauke shi har lokacin sallah ya wuce ko kuma ya manta wani abu ya shagaltar da shi bai an kara ba sai ga har lokacin sallah ya fita to wannan shi ne aka ba shi dama to haka nan a wannan matsala suka ce shi wani hadisi da abu dawo da tsayalisi hadisin abu sayi da kuduri yana nuna cewa wanda ya manta ko ya bacci to shi wannan zai iya riskar wutiri shi yasa ibnu kudama yake cewa lan bagi li ahadin an yata'ammada tarka al-witr hatta yusbih ba ga cewa mutum da gangan da kiyin wutri ba har asubahi tayi da yawa daga cikin malamai da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ya khuruju waqtuhu bi zahabil layl idan dare ya tafi shine karshen dare wutri ya kare fa idza tala al-fajr idan asubahi ta yi fara fi'iluhu qada'an to ko mutum yi shi sai dai ramuwa amma ba a da'i ba bai yi shi a lokacinsa ba wa ma dama al-lailu waqiyan fa inna waqtahu baqin amma in dai yana nan bai tafi ba to lokacin mutiri yana nan wannan ita ce maganar Imam Shafi'i kuma ita ce mashuriyar maganar Imam Ahmad ita ce maganar Abu Hanifa da asauri kamar da muka gabatar kuma arwato daga abdullahi dan umar arwato daga umar ibn al-khattab da ɗansa abdullahi dan umar da abu musa al-ash'ari da abu darda da sa'id ibn jubair bin tabi'ai kenan da afa da ibrahim an-nakhai duk suna fadar cewa idan dare ya riga ya tafi lokacin mutri ya wuce wanda zai sallaci mutri bayan asubahi ko bayan sallar asuba ko bayan hudu asuba sai dai qada'i sai dai ramuwa har Ibrahim an-Nakhai kamar yadda yake cikin musannaf Ibn Abi Shayba da musannaf Abdul Razzaq da al-Awsat na Ibn al-Munzir Ibrahim an-Nakhai yana cewa la'an la'an yudrikani al-fajr wa ana atasahharu ahabbu ilayya min an yudrikani wa ana utiru yake cewa asbahi ta riske ni ina sahur ya fi mun ya na fi ya wato ya fi mun sauki akan asbahi tarske ni ina wuce wato yana ganin in sahur ne ila yana da dama damar ya karasa sahur ɗinsa saboda akwai ruwayoyi da suka zo akan haka amma wutiri babu waɗannan ruwayoyin saboda haka gara a ce yana sahur ne asbahi tarske shi yaje as-salatu da a ce yana wutiri ne yaje as-salatu to amma a gefe guda akwai wasu daga cikin malamai da suke ganin cewa annal witra la yafutu waqtuhu hatta yusalla as-subh witri lokacin sa baya kubucewa har sai an an gama sallar asuba wato da mutum zai tashi al-fajr ya fito amma ba a shiga sallar asuba ba suke ganin zai iya yin witrin sa kuma yi shi a lokacin sa ba ramuwa ba ya yi shi a lokacinsa ba ramuwa ba ba zai zama ramuwa ba har sai an sallaci sallar asubahi a rawaito wani daga ali ibn abi talib da ibn mas'ud suna cewa alwitru ma bai na bayna salatayn ce alwitru ma bai bayna salatayn witri tsakanin salloli biyu wato sallar isha'i zuwa sallar asubahi kenan hudowa alfijir kadai ba za ta hana a tashi a yi wuturi a da'an ba ƙara'i ba saboda sai an yi sallar asubahi ne su a taso a hasashen wato wuturi lokacinsa yake karewa ibnu abin shaiba a cikin al-musannaf ya rawaito da sanadinsa daga abi maryam yake cewa ja'a rajulun ila ali wani mutum ya zo gurin na ali yake cewa inni nimtu wa nasitu alwitra hatta tala'at ash-shams nayi bacci na manta ban yi wutiri ba sai kawai na farka rana ta hudu fa qala idza istayqazta fasal fa dhakarta fasalli in ka farka ka tuna kai sallarka wannan bai ci karo ba da abin da ya gabata da cewa wanda ya manta wutirinsa ko ya bacci ya sallace shi sanda ya tuna shi saboda haka magana sai na ali anan tana daidai da wancan ruwaya ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama haka na ibnu abi shayba ya fitar da kyakkyawar salsalar sa daga amr ibnu shurahbil yake cewa an an tambaye abdullah yana nufi abdullah ibn mas'ud game da wutiri bayan kiran sallah bayan kiran sallah aka ce a iya yin wutiri bayan an kira sallar asubahi sai yace na'am wa ba'da al-iqama ya ce bayan ikama ma ba bayan kiran sallah to wasu malamai suka ce anan mubalaga ce yake nufi ba wai yana nufin in an yi ikama ka shagalta da wuturi ba sun ce yana nufin mubalaga yana cewa kamar yana cewa maza maza kai kada wannan ya abin nan amma da sai sai yi mata salat fala salata illa al-maktuba haka nan ibnu abi shayba ya fitar daga wabra yake cewa na tambayi ibnu umar abdullahi Ibn umar game da mutumin da asbahi ta riske shi bai yi wuturi ba yace ara'aita law launin 'anil fajiri hatta tatlu' a shan alaita kunta tusalli yake cewa nayi bacci ban farka ba sai daga rana ta hudu to ya zan iya sallar zan shi sallar ke shine to me kake gani da a ce za ka yi bacci ba ka yi asubahi ba har rana ta hudu ba za ka yi sallar asubahi ba ma'ana ya kiyasin sallar asubahi a sallar wuturi kan sallar asubahi to saboda haka shi kansa wannan ba zai fita daga waccan ruwayo guda biyu na abu sa'idul khudri ba tunda bacci ya yi zai iya shiga cikinsa cewa yi bacci bai samu yi ba to wannan in ya tashi yana iya yi kuma in yayi ada'i yayi ba qaza'i ba akwai bambanci a ce kai abu ada'an kai shi a lokacin sa ko kuma kai shi ramuwa ba ɗaya suke ba daga cikin waɗanda aka rawaito daga wajen su cewa wutri ba'da tulu'il fajr bayan hudu al ma ana iya wutri daga cikin su akwai ubadah ibn samit riwayarsa tana cikin muwadda muwadda na imam malik haka nan akwai abu darda ruwayarsa tana cikin musannaf na ibn abi shayba haka nan akwai huzaifa ibn al-yaman ruwayarsa tana cikin al-awsat na ibn al-munzir akwai ibn mas'ud ruwayarsa tana cikin muwadda akwai ibn abbas ita ma ruwayarsa tana cikin muwadda akwai aisha radiyallahu anha ita ma ruwayarsa tana cikin ibn al-munzir al-awsat haka nan akwai fudala fadala ibn ibn ubayd ruwayarsa tana cikin التمهيد ده وسما بندسو أيوب أيوب ابن أبي تميم السختياني ده حميد ابن أبي حميد الطويل ولن دقشكين آه، تاني سنة شوى أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر شوى وانشي مكم يوتريني باين هدو أكيد أطاء ده الأوزائي يكي شوى يقضي ولو طلعت الشمس zai rama ko da rana ta hudu wannan ita ce kuma maganar qasim ibn muhammad ɗaya daga cikin alfuqaha as-sab'a na madina ibn Abdulbar bar yake cewa la yu'rafu li ha'ula'i as-sahabati mukhalifun fi qawlihi ba san wanda ya saba ma waɗannan sahabbai a cikin maganar da suka yi ba cewa ko da alfijir ya keto baya hana a sallace ta ويحتمل أن يكونوا قالوه في من نسيه أو نام عنه دون من تعمده أما فتنا يواء إنجي ابن عبد البر مغنى سنة نفهم وان دي من تاقوب الشيء أو تيشي با وان دي بلي دقان قنبا daga cikin waɗanda suka tafi a kan wannan akwai imam malik da shafi'i a ƙaulinsa tsohon ƙaulinsa akwai imam ahmad akwai ishaq kuma shine a wajihi ne a cikin mazhabar shafi'iyya kamar yadda annawawi ya hikaito a cikin shirin muslim a wajen malikiya a gurin malikiya suna cewa la ya ƙazil al'insanin wutar idan ta zakara hu da an tsalla idan mutum ya tuna wutiri ya manta ya tuna shi amma bayan sallar asubahi suka ce ba zai rama shi ba fa in tazakkarahu fiha idan yana cikin sallar asuba yayi raka'a ɗai sai ya tuna ai bai wutiri ba suka ce mustahabbi ne in shi kaɗai yake sallar asuba din ya yanke sallarsa ya sallaci wutirin Matuƙar dai baya tsoron fitar lokaci in shi kada yake sallah kaga inda liman ne hakanan idan raka'atayil fajr yake cikin yi yana cikin sallar raka'atayil fajr sai ya tuna su ma ita ma wasu suka ce kamar yadda zai datse sallar asuba ita ma ya datse ta wasu suka ce a'a ya kammala ta sai ya wuturin bayan asuban ne ba sa san ai wuturin wannan shine ra'ayin malikiya dangane da ramuwar wutiri in an yi asubahi ba ramuwar wutiri to amma tawon giwa ya take na rakumi eh a ba zai mai da ita wutiri sai ya karasa ta ko ya yanke ta ya tsauko wutirin sabo ko ya karasa ta amma da ya lalata su ɗin ƙara ya karasa ta eh sai ya wutirin su ba sa cewa a yi ta bayan an yi sallar asuba saboda a bisa ƙaunin su ana iya mutuni ko da ba da tsoro ilfajiri ne matukar ne ba a sallaci asubahi ba amma ka riga aka sallaci asubahi to babu ramuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace salla wahidatan wa in khashiya ahadukum as-subha salla wahidatan ya sallaci raka'a daya wasu ruwayoyin falusalle raka'atan da sallaci raka'a ɗaya da sigar umarni to wannan gaba falusalle raka'atan a wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan kan cewa Salatin, wutar shi shine alwasu a haɗi ka A abin afuwan afwan alfasl tun tunda ya ce salla wahidatan kaga kenan bai lissafa masa da waɗancan da ya sallata gabanin wannan guda ɗayan ba sai ya sallaci guda ɗayan sai dai kamar yadda mun karanta abin da ya shafi alfaslu wal waslu haɗewa da rabewa mun ce dukansu hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo akan wannan cewa annabi ya yi a haɗe ya kuma yi a rabe sauraka duk wanda kai sunna ce kuma duk wanda kai kare ciki wannan lada insha Allah cikakke babu wani fifi ko tsakanin wannan da wancan saboda haka ba za mu kara wato ɗaukar lokaci ba wajen kara ambatan maganganun malamai akan wannan abinda muka karanta a waɗancan a waɗancan bayanai sun gamsar akwai maganganu da dama na ga dole mu haƙura mu ƙyale saka nan eh, ba haka ba wani darasi ma zai zama a cikin wani hadisi Eh. a bar shi haka nan in muka ci gaba wani darasin ma zai zama a wani hadisin zami wai za ka shi a hadu kuma lokacin hali salli akwai maganganu da ba a kai da malamai suka ta yi eto eh wannan mu bashi haka wata munasaba ta zo sai mu kara abin nan in ya so insha Allah sati mai zuwa sai mu shiga hadisin Abdullahi bin Zaid insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu rada wanda muka kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh